daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VO ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na ko kun san tare da Abdullahi Salo Katsina wanda yake so mana mai batutuwa da suka faru a ranar mai kamar irin ta yau a cikin tarihi. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na murin masu saurare shirin ku kenan wanda zai kawo mana muhimman batutuwa da suka shafi shirin da muke gabatarwa bayan shi sai mu kawo muku shiri na gaba wato kuma shiri na ƙarshe wato shirin na afirka a yau wanda ke taɓa muku mai mutuwa ko kuma muhimman batutuwa da suka faru a nahiyar afirka da fatan za a gyara zama kuma za a ji daɗin shirin yanzu sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Larijani ya bayyana cewa Iran tana maraba da tattaunawa ta gaskiya, amma ba a tsaran ko kuma tsararren sakamako ba. Ƙasar Algeria ta yi kira da ɗauki matakin dakatar da Isra'ila game da haranta kaiwa a yankin baki ɗaya. An kama shugaban ƙasar Gini Bisau Umaru Sisoko Imbalo. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Larjani ya bayyana cewa Iran tana maraba tonawa ta gaskiya, amma ba tsararren sakamako ba. Babban sakataren tsaron ƙasar Iran Dr. Ali Arjani a shafinsa na X ya soki siyasar Amurka a lokacin ziyararsa a ƙasar Pakistan kuma ya da cewa Tehran tana son a yi gaskiya a duk tattaunawar da za a yi. Kalaman da Arjani yana na Arjani yana nuna matsayar Iran ne kan diflomasiyyar iyakoki. Ya ce, ‘yanci da mallaka wasu abubuwa ne da babu sulhu a kansu, don haka duk tattaunawa da Amurka dole ta zama cikin ‘yanci da daidaito. Za a yi tattaunawa, amma ta gudana ba tare da nuna fifiko ba. Amurka tana ƙoƙarin nuna kanta a matsayin wadda za ta kawo sauyi a kowane lamari a duniya, amma wannan wani nau'i ne na yaudarar kai. Don haka, mun yadda da tattaunawa ta gaskiya ba ta wuce wato ta wucin gadi ba, amma dole a ƙayyade sakamakon kowace tattaunawa. rashin yadda ce ta sa tattaunawa tsakanin Iran da Amurka ta samu cikas a baya. Jami'an ƙasar Iran na jaddadawa kan wurare da Amurka ta yi amfani da su a matsayin matsin lamba ko kuma ɗaukar matakin soji, wanda hakan ke ƙara sa shakkun Tehran game da manufofi na Amurka. Ƙasar Algeria ta yi kira da a ɗauki matakin dakatar da Isra'ila game da haranta kaiwa a yankin baki ɗaya. jakadan ƙasar algeria a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tar da abin da ya kira zaluncin isra'ila da kuma ci gaba da kai hare-hare kan mutanen ƙasashen labanan siriya da gaza da kuma gabar yammacin kogin jordan ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta ɗauki matakin gaggawa wajen dakatar da wannan hare-haren kuma akwai dubban laifuka da isra'ila ta aikata da ba a manta ba kuma ba a ɗauki mataki a kai ba. algeria ta yi wannan bayanin ne bayan karuwar sukar da ake yi a kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya game da matakan da isra'ila take dauka a dai lokacin da ake cikin matsala game da isar da taimakon agaji ga al'ummar gaza a taron da kwamitin tsaro yake yi a duk wata game da halin da ake ciki a yankin yammacin asiya da suka a da yankin falastinu jakadan ƙasar algeria ammar bin jama'a ya yi tofin alatsini a wannan karan kan abin da Isra'ila ke yi. Jama'a ya soki Isra'ila game da ci gaba da keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a Gaza, abin da ya kira da wani shiri na share wata al'umma a bayan ƙasa don hana kafa ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kai. Ya ce, ba za a manta da dubban hujjoji da ake da su kan laifukan yaƙi da Isra'ila ta aikata ba, don haka waɗanda suka aikata laifukan ya kamata su fuskanci shari'a. An kama shugaban ƙasar Gini Bisau Umar Seseko Imbalo. Rahotanni sun bayyana cewa wasu masu ɗauke da makamai sun kama shugaban ƙasar Bini Gisau ko kuma Gini Bisau Umaru Seseko Imbalo a yau Laraba, kwanaki uku bayan da aka yi zaben shugaban ƙasa. Rahotanni sun ce an yi ta harbe-harbe a babban birnin ƙasar a yayin da al'ummar ƙasar ke zaman jiran sakamakon zaɓe zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa da aka yi tun a ranar Lahadi. Zuwa yanzu ba a tabbatar da ko suwane ne suka yi harbe-harben ba. Rautanni sun kuma ce an yi ta harbe-harbe a kusa da fadar shugaban ƙasa da ofishin hukumar zaɓe a yau Laraba, inda mutane suka tarwatse suna neman mafaka. A jiya talata ne dai shugaba mai ci Umar Seseko Umbalo da babban abokin hamayyarsa Fernando Diaz suka yi ta ikirarin yin nasara a zaben wanda ya kamata a yi tun a shekarar ta gabata. Gini Bisau dai ta fuskanci juyin mulki karo hudu da rashin zaman lafiya tun bayan samun 'yancin kai daga Portugal a shekara ta da 1974. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. mataimakin shugaban Najeriya ya dawo gida bayan kamar taron G20 a Afirka ta Kudu. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shatima ya dawo Abuja daga birnin Luwanda na ƙasar Angola, inda ya ci taron ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da kuma ƙungiyar tarayyar Turai karo na bakwai a madadin shugaba Bola Ahmad Tinubu. Ya wakilci shugaban ƙasa a taron G20 na shekara 2025 da aka yi a Johannesburg. na ƙasar Afirka ta kudu. A Angola, Shatima ya karanta saƙon shugaba Tinubu wanda ya sake jaddada buƙatar Afirka na samun kujerun dindindin da ikon zartarwa a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kuma umarci kuma ya buƙaci tarayyar Turai su haɗa kai da Afirka wajen samar da tsare-tsaren zaman lafiya da tsaro. Shugaba Tinubu ya tabbatar da ƙudurin Najeriya na ci gaba da inganta zaman lafiya, tsaro da mulki na gari a Afirka. ta da yin aiki da tarayyar turai domin samun daidaito da kwanciyar hankali a taron g20 da aka yi afirka ta kudu tinubu ya buƙaci shugabannin duniya su samar da tsarin kuɗi na ƙasa da ƙasa tare da magance matsalolin bashi ya ce tsarin da ake amfani da shi a yanzu ya zama tsohon yayi kuma bai dace da ƙalubalen wannan zamanin ba ya kuma nemi a samar da ƙa'idojin duniya da za su tabbatar da cewa ƙasashen da ke samar da muhimman ma'adinai cikin har da Najeriya suna amfana da su. To da ƙarshe za ku ji cewa ma'aikatar harkokin wajen yankin Falasɗinu ta sanar da cewa aƙalla 'yan mata dubu talatin da uku ne Isra'ila ta kashe a yankin Gaza. Rahotanni sun bayyana cewa ƙididdigar da ma'aikatar harkokin wajen yankin Falasɗinu ya fitar ya nuna cewa sojin Isra'ila sun kashe aƙalla 'yan mata dubu talatin da uku a ci gaba da yakin kare dangi take yi kan al'ummar Gaza. Ma'aikatar ta fitar da wannan sanarwar ce a wajen taron ranar kawo ƙarshen hare-hare kan mata a duniya, kuma ta yi kace-kace da gwamnatin sahayuniya game da irin muggan laifukan yaƙi ta tafka, inda ta riƙa amfani da makamai na zamani kan al'ummar Falastinu. Ƙididdigar ta nuna cewa sama da mutane dubu ɗaya da kuma dubu goma sha biyu ɗari biyar da kuma yara dubu ashirin ne Isra'ila ta kashe a harin ta kai tun daga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Har ila yau ma'aikatar ta bayyana cewa lalle akwai buƙatar a ɗauki matakin gaggawa na matsin lamba domin kawo ƙarshen ci gaba da mamaye yankunan Falasɗinawa da ramtancin ƙasar Isra'ilan ke yi. kuma ta yi aiki da ƙudurin kafa ƙasashe guda biyu da zai ba da garanti wajen kafa ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kai. To ma saurare yanzu kuma ƙarshen labaran duniyan kenan sai a dakaci shirinmu na gaba wato shirin nan na sharhin bayan labaru. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan yadda kowane bangare na masu rikicin gaza da masu shiga tsakani yake ganin daftarin kudurinsa ya fi cancanta a bi wajen warware takaddamar falasinawa da yahudawan sahayoniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai a kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane bangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna ƙoƙarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar ƙasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake ran za a kada a nan gaba kaɗan zai haɗa da tanade-tanaden da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin falastinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar yadda'ut harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifley ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda turan da kansa zai jagoranta kudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan in ji wilfel amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta wadda welfel ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka welfel ya ce wannan mataki yana da nufin kawo cikas ga kokarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacciyar kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacciyar kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka Netanyahu yana ganin ambaton kasar Falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu. Kasawa ta biyu a cewar Mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin Gaza. janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan Nuwamban shekara ta 1943 shugabannin manyan kasashen duniya na lokacin wato roosevelt na kasar amurka da kuma churchill prime minister birtaniya da kuma stalin na tare soviet sa gudanar da wani taro na kwanaki hudu a birnin tehran na kasar iran bayan da sojoji suka mame kasar ta iran a lokacin da suke yakin duniya na biyu a jawabin bayan taron da shugabannin kasashen guda uku sun bayyana tsarin da za su bi wajen tallafawa tarayyar soviet a fafatawa da suke da sojojin nazi na jamus sannan kuma sun tsaida shawarar cewa za su kwashe sojojinsu baki ɗaya daga ƙasar iran idan yakin ya kawo ƙarshe manyan ƙasashen duniya waɗanda suka hada da amurka birtaniya da kuma tare da soviet sun shiga kafar wando ɗaya da sarkin ƙasar iran na lokacin wato razahan ne sakamakon yadda ya karkata ga ƙasar jamus karkashin shugabancin adolf hitler wanda kuma da ƙarshe sai da suka tumbake shi daga kan sarautar ƙasar iran suka mai gurbin sa da ɗansa muhammad zasha wanda yake masu biyayya da kuma ayyukan da suke bukata sau da kafa masu aure ko kun san cewa shekaru 170 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan nuwamban shekara ta 1855 adam miskevich babban mawaki ko marubuci dan kasar poland ya rasu a birnin istanbul babban birnin daular usmaniya an haife shi a shekara ta 1798 kamar yadda mahaifinsa kuma ya kasance mai gwagwarmaya ta neman yanci miskevich ya rayu a lokacin da aka raba poland tsakanin rasha austria da kuma prussia kuma ya aiki domin sake haɗewar ƙasarsa kuma saboda wannan dalili ne aka kai shi gudun hijira zuwa ƙasar rasha shekara ta 1823 amma bayan shekaru shida ya yi gudun hijira daga ƙasar ta rasha ya koma faransa inda ya rika koyar da adabi a ƙasar daga wannan lokacin ne sai miskevich ya tafi birnin istanbul na dolar usmaniya inda kafa rundunar soji ta poland domin ya kan rasha amma a can ya mutu a ranar 26 ga watan nuwamban shekara ta 1855 ayyukansa dai sun hada da rubuce-rubuce mafi shahara daga cikin littafin da rubuta shine littafin nan na pantidius sannan kuma ya rubuta wani littafi da ake kira da kakannin kakanni masu saurare ko san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan nuwamban shekara ta 2012 joseph edward murray wanda ya kirkiro dashen koda ya rasu an haifi mori a ranar 1 ga watan afrilun shekara ta 1919 a kasar amurka har zuwa farkon shekara ta 1950 babu ni da shan gabobi wanda aka taba yi a duniya har sai da dr mori da abokin aikinsa a asibitin peterson na boston suka yi nasarar yin irin wannan aiki a jikin karnuka ta hanyar yin amfani da sabbin hanyoyi a cikin watan disambar shekara ta 1954 sun yi dashen farko akan wasu tagwaye guda biyu masu shekaru 23 a duniya wato richard da kuma ronald hedrick a cikin wannan shekara ne ronald lee ya ba da gudunmuwar kotarsa ɗaya ga ɗan uwansa na Taguchi wato wanda yake a cikin halin rashin lafiya mai tsanani inda ya zama mutum na farko a duniya da ya ba da ɗaya daga cikin sassan jikinsa ga wani murray ya yi wasu gwaje-gwaje na dashe a cikin shekaru da suka biyo bayan hakan sannan kuma mori ya karbi lambar yabo ta nobel ta medicine a shekara ta 1990 tare da dr donald thomas wanda ya aiki tare da shi akan dashen kasusuwa dr joseph mori ya mutu ne sakamakon bugun zuciya a ranar 26 ga watan nuwamban shekara ta 2012 a wani asibiti wanda yake birnin boston na kasar amurka Da ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha tara su gabata a rana irin ta yau allah yawa babban malamin addinin musulunci a ga hassan kumi rasuwa an haife shi a ranar uku ga watan safar na shekara ta tara a birnin mashar na ƙasar iran ya yi karatun sharafage a gaban manyan malamai na zamaninsa da suke birnin mashad ya bayar da gagarumar gudunmuwa wajen kare alfarmar addinin musulunci tare da taimakon mahaifinsa wanda daga kuma sarkin iran na lokacin Reza ya kori mahaifinsa daga kasar ta iran inda ya gudun hijira zuwa kasar iraki sannan kuma ɗansa aga hussein tabatabai ya kasance tare da shi a lokacin son mahaifinsa wannan malami mai gugurmaya da tsayin daka wajen kare martaba addinin musulunci ya koma garinsu domin kafa makarantar hausa a birnin mashad sannan kuma hajji aga hassan kumi ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci daga can muhimman rubuce-rubucensa akwai rubuta littafin nan na alhaj sai kuma littafin sa na tafsirin qur'ani mai tsarki kamar yadda kuma ya rubuta wasu littafai a bangaren adabi da akhlaq a shekara ta 1963 ya shelanta bore ga hukumomi na lokacinsa saboda wasu matakai da suka dauka waɗanda suka saba wa koyarwa irin ta addinin musulunci saboda haka ne gwamnatin sarki sha ta wancan lokaci ta kama shi ya kuma yi gudun hijira har zuwa lokacin nasarar juyin juhalin musulunci bayan nasarar juyin johali ya dawo gida kuma ya kasance daga cikin masu karfafa juyin johali da manufofinsa a tsakanin al'ummar kasar iran masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kura da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Mai Dala Bosheri nan gabasawa jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Yau na shigo na fili ne mai tarin albarka dauke da gaisuwa ta kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ba zan manta da na Mamman Shazali ne Surwa akwai abokina Sani Da'u Alaska tun daga har garin Tsatsanbirin. Akwai Malam Hassan Abubakar wanda ke nan garin Difa ba zan manta da Sunusu Madattai Isu Makeri Madattai Yakubu Mai Aski Ibadar Raka Shugaba Rabu Mai Aski Iya Mai Shayi da Garkin Daura. akwai mamman mu malama ramatu bayan ruwa akwai kuma udu mamadu da tukuri ba zan manta dan mutanen bare bari muhammadu wanda ke birnin yamai ba akwai tsoho dan albarka abubakar shi ma birnin yamai ba zan manta da malam kabiru makarantar malam abba nan maradi akwai sule usman wanda ke nan bakin taransa ba zan manta miji soja wanda ke nan zandar ba akwai kuma malam ibrahim garin kasagi ba zan manta da kuma malam ibrahim garin gidan kaya wanda yake nan jihar maradi akwai malam ibrahim wankin hula akwai kuma abokina lawoli badamasi dan dumin muke wanda yake nan garin jihar da magaram ba zan manta da kuma haɗabu mai kwamfuta mai yamma ba zan manta da yata tuwan usaini abdullahi da ke jigar tarayyar najeriya ba akwai yana baba ya lata garin gosheri ba zan manta da abokina siraji scj garin gosheri ba zan manta da kuma abokina musa yaron uga garin gosheri akwai zakari gwamnati wanda ke nan garin gosheri akwai lawoli luka garin gosheri musa mai lahiya garin gosheri ba zan manta da suwabi yeso ba dole wanda ke garin Boshari akwai Salami Inji garin Boshari. Da ƙarshe nake cewa ina gaida dukkanin ɗaukacin wanda ba su ji ana ambaci sunayensu a wannan fili mai tarin albarka ba sunana Usman Maidala Boshari nan sawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya ina cikawa da mamman shagali wanda ke nan karakara garin Boshari. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci Iran ta babbar rana ranar da ake bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin jin jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Marka ina maka fatan alkhairi mamba na masu kira da saurare wanda ke reshen jihar Maradi ina maka fatan alkhairi ta farko ina gaida Kabiru Sule Isman wanda yake nan garin da magara akwai Isman akwai Isman Lawli dan kwaro wanda yake nan garin da magara akwai Isman maidala Bushiri wanda yake nan garin da magara akwai Itasu Ungo wanda yake nan garin da magara akwai Isu Madatai akwai Sanusi Madatai akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magara akwai Mamman Sani Dauda wadace maza wanda yake nan garin da magara akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magara idan da zo babban birnin agadas akwai alkasim ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasim ma'azu wanda yake nan garin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas idan da zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka akwai malama rahamatu isa wadda take bayan ruwa nan garin birnin yamai akwai eh, muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai ina musu fatan alkhairi akwai umar wanda ke nan garin yamai ina fatan alkhairi idan na zo babban birnin maradi akwai malam samun haske dan mutan limanci ina masu fatan alkhairi akwai malam kabiru na makarantar malam abba akwai rabile eh, sarki aiki na da aisan kai ne masu fatan alkhairi akwai abdullahi yaro mai ganin mutunci mai wanda yake nan garin dan malam akwai ibrahim gadan kaya wanda yake nan garin kwankwaran dam akwai murtala magini wanda yake garin dangwami jihar maradi ne masu fatan alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana Muhammadu Ɗanbali Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar muna cikin ƙarshen mako. Na farko da akwai shugaba Alkasim Baba Limam Ahar akwai Alkasim shi ma agarasa akwai shugaba tsoho mai albarka akwai kabiru shirya akwai man taksi moto akwai iso maɗatai ya kuma aski ba da raka abokina na kaina ibrahim gidan kaya dan ulo duban gaisuwa da fata alheri akwai abdul nasara wanda ake radio sabarin yamai wanda ake kira nasa ko yawa duban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai sale akwai alhaji amman tari akwai lauli ando akwai ramatu budi duban gaisuwa da fata alheri duka na masu kira da shurare na afirka gaba daya a yi ƙarshen mako lahiya To Marilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ta muryar musulunci suna na shugaba Iliya Mikati da shayi garkin daura tare Najeriya dama da kuke bamu kamar yau ranar Juma'a mu gaida yan uwa da arziki to damar haka ina gaida Hassan Barka da kada duka jama'a gidan na mai albarka. ina gaida gadon eh, dan warko wanda yake maraɗi akwai kabiru sila wanda yake da magaran akwai malam kabiru wanda yake kusan makaranta malam abba maraɗi akwai abdullahi mai ganin mutuncin hanya akwai su maɗatte sunusi maɗatte akwai tasu unguwar tudu akwai babaye tuniya babaye gamba da magaran akwai zane da alife tifuwa wanda yake magic akwai shugaba rabani aski wanda yake da magaran akwai malam isuhu mai kayan kwali wanda yake nan cikin tashar jamagaran akwai yabi mai kayan eh, akwai yabi mai kayan waya shi ma wanda yake nan cikin tashar jamagaran akwai isiya ɗan kabu-kabu ne wanda yake bakin tashar jamagaran akwai malam bashir mai takalma wanda yake nan cikin tashar jamagaran akwai shugaba zubairu mai matala shugaban zaɓe son ne na jihar jamagaran gabaki ɗaya dama akwai babandi mamman bande akwai yahaya dan yahaya zamani wanda yake nan da magaran ba zan manta ba da tasiu mamman wanda yake nan da magaran akwai shaf de gard mamman shehu wanda yake nan ramfon hawa juji da magaran akwai kanina musa mai shayi da wace na ramfon hawa juji da magaran akwai aji salamu cica mai gyaran motuna wanda yake nan ramfon hawa juji da magaran da duk 'yan ƙungiyar zaɓi ka da 'yan fada-fada duka wanda sunan shi kai baki na da bai kai ba to ina wa kowa fata ne suna na shugaba iliya mai kanti da shayi yankin da wura ta lafiya muna tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Wado daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi cikin komunirin ta kwarraka birnin kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu rediyon jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka da ke birnin Agadis Amar Danka na gari Agadis baki dai. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alkasan Babali Ma'ar da ke Agadis. Akwai Mamman Bala Agadis. Akwai Aisha Tukun Sayar Agadis. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammad Dan Biri Biri Yemen Nijar. Akwai Tsohuwa Tsohuwa Mai Albarka Yemen Nijar. Akwai Rahman isa ka ya mai Niger akwai Alhaji Amman Tari ya mai Niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Malam Kabiru na makarantar Malam Abu birnin Marada akwai Malam Ali kudu birnin Marada akwai Samun Aske dan mutum limanci akwai Sani Dimanu yan hada inda gaskiya ba tsoro ya ja maradi akwai Haji bilu Malam Adam sarki aiki na kasa akwai Ibrahim Shushani dan garin Kasagi akwai Abdullahi Tele yaro mai gina mutunci mai ya dan Malam jiha Marada akwai mai gida na Alhaji kolo hina na Angon Zare akwai matan gidan shi Hajiya Aisha Hajiya Amina Hajiya Lila'u akwai Amarya Hajiya Aisha na gaida ta akwai Alhaji Musa na Abdi Manira na kowace bakwai Marada akwai matan gidan shi buzuwar Bahausa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga nakwari mai gyaran motuna da ke gidan riji akwai kabiru sule usman da ke da magana akwai sarata kasimoto da ke da magana akwai nasar malam sil malam falilu da ke can da magana akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantir shayi garkin daura nigeria akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja akwai jihar hina a jihar nasaraci da ke birnin makka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga isa kasar da dan kasuwa na birnin wurce akwai idi mai gari ne kitamu akwai yau dan kiri ne kitamu akwai shi abu abutan gwamnati da ba a saka a duka birnin kitamu muna tare da ku sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi Abdullahi Tela yaro na ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi malam Hassan barka mana godiya da kuke bamu dama mana cewa albarkacin bakin mu musamman idan aka je karshen mako da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika to zan yi amfani da wannan dama in amfani da wannan dama isa da gaisuwa ta zuwa gari ka kai kanka jagoran wannan tafiya malam hassan barka ina maka fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka zuwa ga iyalin gidan naka gaba ɗaya madadin ka akwai kabiru sule eh, birnin da magaran ina mishi fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka kabiru sule ina maka fata na alkhairi ta musamman zuwa ga alhaji Rabiu sarki aiki na ƙasa baki ɗaya birnin Maraɗi akwai malam saminu haske dan mutan limanci nan ungo limanci Maraɗi na mishi fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa ga malam ibrahim Ibrahim Shushana garin Kasagi na mishi fata na alkhairi madadin Malam Ibrahim Shushana garin Kasagi ina gaishe da Malam Ibrahim gadan ka dan wani kwankwaran dam na mishi fata na alkhairi kwai Aishatu Kwansanyar ce can a garin Agadez ina mata fata na alkhairi eh madadin ta sai na gaishe da Ilyas Frizi na eh, na fada ra'ayin zitsi nan garin Agadez ina mishi fata na alkhairi eh akwai gaisuwa ta musamman ta musamman zuwa ga Baba Isa mai albarka tun daga nan har babban birnin Yamai ina mishi fata na alkhairi akwai Muhammadu Dan Bari Bari dan eh, na kwalab eh, mazajen daga nan yamai niger na mishi fata na alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga murtala magini a garin dangwami jihar mai yara na mishi fata na alkhairi da fata an a cikin ƙoshin lafiya akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sani da'u a lista tsatsan birnin na mishi fata na alkhairi akwai haɗa mai sofita mai yamma alheri allah ya kai mishi ya kai ma ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya ta jihar akimba assalamu alaikum arabian jamforiyar musulunci ta iran mai magana salisu yahaya dan nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka da fara da ke nigeria. ina yi muku fata alheri kamar yadda kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu yau zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan shugabanni da mambobi na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka sako na gaisuwa na farko zuwa gare ku ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta iran malam hassan barka da kai da ma'aikatanka duka gaba ɗaya ina yi muku barka da ranar juma'a ina yi muku fata na alheri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga humrat iliyasu yakubu sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga nura abdullahi hayi gasa kaduna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sarisi garin duna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga fatima sani adamawa sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsun biri jamhuriyar nijar sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan mambobi da shugabanni na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio iran radio na albarka ina fatan kuna laya kun yi sallar juma'a laya daga farko dai ni ne alhaji amman tari mai sauraron kunan gaya mai ina fatan kowa shina lahiya lodi inda kuke azi hassan barka agadas ina fatan kana lahiya lokacin da yallanka alkasum agadas ina fatan kana lahiya lau ta tayar Agadas kai ma ina fatan kana lahiya lau. Lawali Abba da Agadas ina fatan dai kana lahiya lau. Sanisi Madattai ina fatan kana lahiya lau. Eh Sula Usman Zandar ina fatan kana lahiya lau. Ibrahim Gadan Kaya Maradi ina fatan kana lahiya lau. Isa Tsoho Aulun mai albarka nan gaya mai ina fatan kana lahiya lau. Muhammadu Dan Bari Bari ina fatan kana lahiya. Sanda Yaji ina fatan kana lahiya lau. Adamu Bisalla ina fatan kana lahiya kana lahiya lau. Fatifar Gidan ina fatan kema kina lahiya lau. Maryama ina fatan kan kina lafiya lau yan kungiyar masu kira da saurare da shin mai ina fatan duk inda kuke kowa shina lahiya lau Allah shi tabbatar mana da alheri kuma Allah shi mana jagora daga farko dai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan ga mai ina fatan duk inda kuke kuna lahiya sashen hausa na gidan ran jihohin musulunci tehran suna na magana sabon suke dan mutane limanci barin jihohin jihar shiri na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki ya san barka ina maka fata da duka abokan aikin ka in gaida shugaban ila mai katiri shayi da wata gare shi akwai muhammad dan bare bari alheri alakamashi ibrahim shuwa daga ranka sagi ina maka fata alheri eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri kabiru makarantar malam bai na maka fata alheri abdullahi tele mai garin mutum mai yare ke dan malam ina maka fata alheri murtala magini ina maka fata alheri gadan kaya dan wani alheri alakai maka bala mai yado sura maka rogo da dan meri mai yado da alaiman mai gandari da wata zuwa gare ka tsairu eh, mai gari da kenan sura saraki da kai da eh, jadi mai burshi dai tsoho ira ko sha mujin buga mai waina da kuma ira tsoho a zuba ruwa da ke sura dubin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, eh, adama raka ta sawa na makamata alheri dubin gaisuwa da zargin abdulazizu mai gyaran salula da kenan cikin ciya akwai isaka mai gyaran waya da kenan layin madawa alheri ala kai maka da eh, salu mai gyaran agogo da umar mai gyaran gurumfa da ke nan layin madawa na su fata alheri dubin gaisuwa da zargin aminu nasiha da wata zuwa gare ka da kuma da guza kai gangan sahore da hamisu da sani duka kanan naka aminu sai nan wata ne dubin gaisuwa da wata ne zuwa gare ka eh, kallalin kwace da kaya da wata ne zuwa gare ka dubin gaisuwa da wata ne zuwa gare ka sani oke mai da baka a alira alaka maka dubin gaisuwa da wata ne ga dukkan yan uwa masu kiran saurare musamman shugaba iliya mai katiri shayi da kuma Muhammad Dan Bare Bari da Malam Kabiru da Abba da watan alheri zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki dai Amurka sai barka ina gaida kowa da kowa ina mu kowa fata alheri alheri Allah kai mu kowa da kowa eh ubana shari'a garin Kasagi alheri kai maka da kai da sauran yan uwa da abokan arziki to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Afrika a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku a cikin shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi magana ne akan halin da ƙasar Mali take ciki saboda matsin lambar ƙungiyar nan mai ɗauke da makamai mai alaƙa da alka'ida da ta kusa da durƙusar da harkokin yau da kullum a mafi yawancin sassan ƙasar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. birnin bamako na kasar mali yana cikin tsaka mai wuya a ɗaya gefen sojojin da ke mulki suna bayar da tabbacin cewa komai yana ƙarƙashin ikonsu yayin da ƙungiyar da ke ɗauke da makamai mai suna nusratul islam wal musulmin take ƙara ƙaratowa tana killace wannan birni a nan tsakanin al'ummar ƙasar mali mazauna wannan birnin suna fuskantar matsin rayuwa da kamfar hajar da take tafiyar da rayuwar yau da kullum man fetur ya yi karanci saboda waɗannan ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai sun killace iyakokin shigo da shi sannan kuma suna ƙona tankokin da kwamman fetur ɗin da akwai lokacin da suka ƙona motocin da kwamman fetur da sun kai ɗari wannan yanayin da ake ciki ya sa a rufe gidajen mai da dama a birnin bamako an kuma dakatar da karatu a makarantu tun daga firamare sakandare har zuwa jami'o'i saboda babu makamashin da ababen hawa za su sha balle su zirga-zirga sannan kuma su ɗauki ɗalibai su kai su ajiyin karatu tambayar take bujiro da kanta ana ita ce ina aka nufa a wannan ƙasa ta yammacin afirka to watanni uku a jere kenan ƙungiyar alƙa'ida tana killace da birnin bamako manazarta suna cewa a halin yanzu yanayin da aka shiga yana da hatsari matuƙa dalili kuwa shine yadda alka'ida ɗin take mayar da hankali wajen jefa rayuwar fararen hula a cikin wahala mai tsanani suna son ingiza mutane ne su fito da kansu kan tituna domin su nuna ƙin amincewarsu da yanayin da suke ciki na tsayuwa harkokin yau da kullum baya ga tasirin tsayuwar harkokin yau da kullum da killace man fetur ɗin da kuma makamashi yayin a kan rayuwar faran hula ya kuma shafi kai da komowar ababen hawa na sojoji babu man fetur ɗin da motocin jigilar soja za su sha balle ko waɗanda tankokin yaƙi za su zuƙa su nufi filin daga waɗanda ake da su a filin dagar wato sojoji babu yadda za a kai musu ɗauki saboda rashin man fetur ko ƙarancinsa to me zai iya faruwa da birnin bamako masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar tamali suna cewa ƙungiyar nan ta alka'ida wato jibhatun nusra kenan ba ta da ƙarfin da za ta iya shiga cikin birnin bamako ta kwace iko da shi ko kuma a zahiri ba ta da niyyar haka a yanzu sai dai kuma suna cewa abu ne mai yiwuwa hakan ta faru a ɗaya gefen da alama ƙungiyar ta alka'ida tana son yin yaƙin mummuke ne ta rika jan lokaci har zuwa lokacin da za ta gajiyar da mahukuntan malin ta kuma ƙara jefa ƙasar cikin wahalhalu da matsaloli ta yadda faran hula za su ƙara fadawa cikin wahala al'amura su ƙara cabewa. da kuma su gaba da kai hari a kan wasu yankuna masu muhimmanci matuƙa saboda durƙusar da gwamnatin soja. daga ciki da akwai kaiwa ayarin motocin jigilar man fetur hari da hana shigar da man fetur a cikin ƙasar idan ku aka ci gaba da haka to abin da zai biyo baya fa shine cewa wanda muke gani a yanzu ta yadda ƙasashen yammacin turai suke yin kira ga 'ya'yansu da su fice daga cikin wannan ƙasa ta mali saboda rashin tsaro da kuma yin kira da kar ma 'yan ƙasar na turai wato kenan su nufi wannan ƙasa. gwamnatin mali ta nuna rashin jin daɗinta a kan wannan sanarwa take fitowa daga ƙasashen na turai sai dai kuma ta ce ta fahimci dalilin da ya sa suke yin irin wannan sanarwar yadda ƙasashen na turai suke rige geniya wajen fitar da 'ya'yansu da ƙasar mali ya jefa tsoro da dama akan ƙasar ta mali ita kuwa ƙasar rasha tana ƙoƙarin kore abin da ƙasashen na turai ɗin suke faɗa ne dangane da ƙasar mali tana cewa aikin da take yi na haɗin gwiwa a tsakanin da gwamnatin mali zai ci gaba shi ma shugaban sojan ƙasar isam goita ya yi ƙoƙarin rage damuwa da yadda ake kambama halin da ƙasar take ciki ta fuska tsaro ya faɗi haka ne kuwa a lokacin da ya kai ziyara a kudancin ƙasar domin kafa kamfanin fitar da ma'adanin na lithium da ake amfani da shi a matsayin makamashi to hatsarin kungiyar alka'ida a yankin gabas ta tsakiya dai wani abu ne da duniya ta san da shi domin kuwa lokacin da ita da'ish da alka'ida suka shimfiɗa ikonsa a wasu sassa na ƙasashen siriya da iraki sun yi barna mai yawa ta zubar da jini da yi wa dukiyar al'umma da ɗaiɗaikun mutane illa har yanzu kuwa waɗannan ƙasashen biyu ba su koma cikin hayyacinsu ba idan har wannan ƙungiyar ta ci gaba da abin da take yi a afirka to ɓannar da za ta yi tana da yawa domin ƙasashen afirka ba za a iya kwatanta kayayyakinsu na yaƙi da makamai da irin waɗanda ƙasashen siriya da iraki suka mallaka ba watakila wannan ne dalilin da ya sa ƙungiyar haɗin kan afirka ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su taimaka wajen ganin cewa an murƙushe wannan ƙungiya ta 'yan ta'adda ƙungiyar tarayyar afirkan ta bayyana matuƙar damuwarta akan yadda al'amura suke taɓarɓarewa a cikin mali tana mai yin ishara da yadda 'yan ta'adda suka killace iyakokin ƙasar da hana shigar da muhimman kayan bukatun rayuwar yau da kullum tarayyar afirka ta kuma tir da yadda ake kashe fararen hula a ƙasar ta mali da hakan yake haddasa rashin zaman lafiya da tsaro bugu da ƙari tarayyar afirka ta nuna cikakken goyon bayanta ga al'umma da kuma gwamnatin ƙasar ta mali da iyalan waɗanda ake kashewa ƙungiyar ta kuma nuna cewa fa a shirye take ta bayar da dukkanin taimakon da ake da bukatuwa da shi a ƙasar ta mali domin ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasa ita dai ƙungiyar na ta jama'atun nusratul islam wal musulmin mai alaƙa da alƙa'ida ce ta killace iyakokin ƙasar da ake shigar da kayan buƙatuwar yau da kullum a cikin watannin bayan nan an rika nuna fayafayen bidiyo na da 'yan alka'idan suke kona jerin motocin jigilar makamashin da ake amfani da shi a wasu yankunan kasar ma kungiyar ta kone gidajen man fetur ne da haka haramta wa mutanen kasar shan mai a ababen hawansu kamfar makamashin da ake fama da ita a cikin kasar ya sa shugaban kasar a gota ya yi kira ga al'ummar kasar da su rage yawan tafiye-tafiye a kan ababen hawa saboda rage yawan bukatuwa da makamashi duk da ca dai a cikin kwanakin bayan nan an samu shigar da wani makamashin zuwa cikin kasar musamman ma dai babban birnin kasar mako da hakan ya ba da damar aka buɗe wasu cibiyoyi da wasu makarantu. to wata fuska mai muhimmanci a cikin abin da ke faruwa a ƙasar mali shine ta watsa labaru inda kafin watsa labarun ƙasashen waje musamman ma dai masu adawa da gwamnatin ƙasar malin suke watsa labaru waɗanda suke cusa jin tsoro akan abin da ke faruwa wannan ne sa aka dakatar da aikin wasu kafin watsa labaru guda biyu mallakin faransa a cikin wannan ƙasa hukumar da take kula da harkokin watsa labaru a ƙasar malin ce sanar da dakatar da ayyukan wasu kafafen watsa labaru na faransa guda biyu waɗannan kafafen watsa labarun kuwa su ne kafar watsa labarai ta lci da kuma tf1 saboda zarginsu da watsa gurɓatattun labaru akan matsalar makamashi da ake fama da ita a wannan ƙasa haka na kuma batun 'yan ta'addan kasar da yadda suke bayyana cewa suna samun galaba fiye da yadda yake a ƙasa ita dai tfi tashar talbijin ɗin faransa ce mai zaman kanta da take watsa shirye-shiryenta a ƙasashen mabambanta ita ma lci wato la chain info tashar labarai ce wacce take a ƙarƙashin tfi hukumar da take kula da sanarwa a cikin harkokin watsa labaru na mali wato hsc ta ce ta rubuta wata wasiƙa zuwa ga dukkanin kafafen watsa labaru na ƙasar da kuma waɗanda suke aiki a wannan ƙasar na waje a ranar 13 ga watan nuwamba wacce a ciki ta bayyana dakatar da ayyukan waɗannan kafa watsa labarun guda biyu wato tf1 da kuma lci bisa zargin cewa a ranar tara ga watan nuwamba sun watsa wasu labarai da ba su tantance gaskiyarsu ba wanda kuma ba komai ba ne sai labarin kanzan kurege Wasikar ta hukumar ƙasar ta ambaci misalai guda uku kafin watsa labarun da muka ambata suka watsa daga ciki sun yi kanun labaru da ke cewa mahukuntan soja a mali sun hana asar da man fetur wanda babu gaskiya a cikin wannan lamari hakanan kuma suka watsa wani labari da ke cewa wai an killace biranen kayes da niyoro baki ɗaya an zagaye su babu shiga babu fita sannan kuma suka watsa wani labarin wanda yake cewa 'yan bindiga wato 'yan ta'adda suna gab da su kwace iko da babban birnin kasar bamako to waɗannan kafin watsa labarin? sun watsa wannan labaru kuma sun jefa al'umma cikin gida da ma na waje cikin wani yanayi na ban tsoro wanda shi ne ya samu hukunta kasar suka ɗauki wannan mataki na dakatar da su. To da fatan ganin cewa an lalubo hanyar da za a kawo ƙarshen wannan fitina da ibtila'i da ya addabi al'ummar ƙasar Mali. A nan za mu da sa'aya. muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya.